إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a muna takwas ga watan ramadan hijira 1433 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau 27 ga watan bakwai miladiya 2012 in ba ku manta ba jiya mun tsaya karshe karshen wato ainihin suratul fathi za mu tashi mun tsaya ne a kan ayata 28 da yau za mu ɗora ƙarshen ayata 29 kuma ita ce ayata ƙarshe a wannan sura da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم قال تعالى بعد بعد البسملة محمد رسول الله wato Muhammad manzon Allah ne mubtada da khabar kinan muhammadu manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari waɗannan da suke tare da shi masu tsananin kaushi ne da zafi 'alal kuffari akan kafirai mhm. rahama ubainahum sannan masu tsananin tausayi ne da jin kai a tsakankaninsu wato su tsakankanin su muminai tsakankanin waɗannan da suke tare da manzo masu tausayin junansu ne tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana tarahum zaka gansu kai mai saurare abokin magana ko kuma annabi ake wannan magana zaka gansu ruka'an suna masu yin ruku'i sujjadan suna masu yin sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman falalar Allah da kuma neman yardarsa wato suna masu nema falalar Allah kuma suna masu neman yardarsa simahum fi wujuhihim min athari sujud alamominsu suna nan a cikin fuskokinsu min athari sujud na alamomi da gurabai na sujada zalika masaluhum fi taura wannan shine sifar su da aka siffanta su da ita a cikin attaura ko kuma wannan shine misalin su da aka misalta su da shi a cikin attaura wa masaluhum fil injil kuma misalin su ko siffar su da aka siffanta su da ita a cikin injila ga ta nan kamar haka ka zara'in akharaja shabahu yadda suke kamar wata shuka ce akharaja shadahu wacce ta fitar da rassanta ko ganyayyakinta wannan ganyayyakin fa'azarahu sai suka karfafi shuka ɗin fastaghalar fastawa sau da haka sai ta yi ƙarfi ta daidaita ala soƙihi akan maƙyan ko kuma akan wannan turken nata yujibu zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar wannan shukar idan mai ita ya gani su ne manoma to takan ba su sha'awa takan burge su sai Allah ya ce liya ghiza bihimul kuffar Allah ya yi sahabbai da irin wannan sifofin su ma domin su fusatar da domin su sanya fushi ga kafirai li yaghiza bihim al-kuffar domin kafirai su yi fushi da irin yanayin nan da suka ga suna da shi وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya yi alkawari na lada mai girma da gafara mai yawa ga waɗannan da suka yi imani suka yi aiki nagari banda su sahabbai har yau har gobe har tashin ƙiyama. duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to Allah ya tanada masu gafara da kuma lada mai girma wannan aya kamar yadda tun jiya muka fara bayanin matsayin sahabbai to tana bayani ne akan falalar sahabbai an gane da kyau ibn kasir ya kawo wasu ayoyi da suke ƙara fassara waɗannan ayoyi ibn kasir yake cewa ya kubiru ta'ala a muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu rasuluhu haqqan bila shak Allah yana ba da labari dangane da Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi fa manzansa ne haqqan bila shakkin Muhammadun Rasulullah wala raibin kuma babu shakka fa sai ce Muhammadun Rasulullah muhammadu manzan Allah ne sanannen nan wanda Allah ya aiko farko risala ta farko da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq bayan nan ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal muzammil qum al laila illa wannan shine wannan muhammadu sananne wanda Allah ya kira shi da kanshi rasulullah manzon Allah ne anan ba a sake sunan ba karara aka kama sunansa sallallahu alaihi wasallam domin a ba da khabarin ga mubtada din Muhammad malaman lugha suka ce wannan mubtada ce Muhammadu kana sauraron ka ji me za a ce sai rasulullah shine khabar kenan manzon Allah ne shine shi ma ibn kasir ya ce wa hadha mubtada'un wa khabar wannan mubtada ce da khabari in an tsaya iya muhammadin ba za ka fahimta ba muhammadun Wa ke nan? rasulullah ba wani in ba shi ba wanda yake da wannan sifa ne duk wani muhammadu sunan shi muhammadu kawai haka ne ko ba haka ba amma shi rasulullah manzo ne na Allah an gane da kyau wa huwa mujtamilun ala kulli wasfin jamilin wannan khabarin da ya kunsa rasulullah khabari ne da ya kunshi dukkan wata siffa ta kyau wasfun jamilin kyau wato siffa ta kyau karkashin rasulullah akwai ta tafsiri ba zai yiwu ba ke cewa yana da siffofi na jama'a na kyau suna ƙarƙashin rasulullah in ka ɗauko sifa ta siffa halitta shi da Allah yi Allah bai taɓa halitta wata halitta mai kyau cikin mutane irinsa ba komansa kyakkyawa ne na sa. khilqatan wa khuluqan to haka nan wajen kuma akhlaq nasa sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke cike da kyau mai gaskiya mai riƙon amana mai cika alkawari mai duk wata siffa da zaka kawo ta kamala ta kyauta a halak annabi ya siffanta da ita shi yasa Aisha ka tambaye ta me halayensa sai ta ce khulquhul qur'an dabi'unsa ai sune alqur'ani duk wata dabi'a da qur'ani ya kawo ta tausayi ta jin kai ta rahama ta waye ta ai gaskiya a riƙiyan amana a waye annabi ya siffanta da ita duk wata siffa da qur'ani ya kore ta ƙarya cin amana yaudara waye dukkan su Allah ya kore ma annabi ba shi da su shi yasa sai a dunkule sai ka ce ɗabi'unsa shine alqur'ani in kana ka so ka san halayen manzo sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani zaka gani an gane da kyau to shi yasa ya faɗi wannan yace sun masana bi sana'i ala ashabihi bayan kalmomin nan biyu da aka ce Muhammadu Rasulullah sai kuma Allah ya sana ya tasniya ya kawo magana ta biyu da wato ainihin yabo na musamman ga sahabbansa faƙala sai ce wallazina ma'ahu kaga shi ma kamar wani mubtada ne wannan ma'ahu din wannan tabe ne ga allazina wallazina ma'ahu waɗannan da suke tare da shi kalmar ma'ahu din nan kaɗai ba ta yi shi sahabbai matsayi ba ko kai waye yanzu ba za ka zama tare da annabi irin da suka zama tare ba sai dai ka zama tare da shi karkashin sunnarsa karkashin addinin da ya zo da shi amma ba tare da shi shaksiyan ba yana nan zaune kana nan zaune ya tafi yaƙi ka bi shi ya ina babu su kaɗai suka sami wannan falala kuma sai dai ka haƙura sai dai in da kake tasa da Allah ya ba su wallazina ma'ahu waɗannan da suke tare da shi za a gaya maka sifofinsu su suwaye su ka saurara ka Allah ya ce a shidda alal kuffar masu tsananin kaushi ne a alal kuffari masu tsananin zafi ne da kaushi amma awa alal kuffari akan kafirai kafiran nan da muka ta bayanin sa a baya suratu muhammad surun fatih da sifofin su da su da komai su ba sa saurara musu ashidda'u alal kuffari sifar su ta ɗaya kina ana sannan ruhama ubainahum masu tausayi ne ruhama an gane jam'i ne sifa ce tasu ce aka sifanta su da ita masu tausayi ne da jin kai bainahum a tsakankanin su kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya ce wa man yartadi minkum ko amina wa man yartadi minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin al'a kafirin Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah wala ya na lauma tala'in wato sifar su ce wannan a wannan ayar muka tsaya kanta wato Allah subhanahu wa ta'ala yana da fito mana da siffar sahabbai da ya kora wanda duk suka yi suka bar addinin kan suka yi mawa saufa ya ati Allah bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah yana son su su ma suna son Allah bayan annabi ai ba wasu mutane da ake kamar sahabai ko akwai su ne wanda Allah ke son su su ma suke son Allah domin karara cikin su wata rana annabi ya ce gobe zan ba da tuta ga wani cikin ku wanda Allah yake son shi shi ma yake son Allah sahabbai suka kwana suna ta tunani kai waye wannan zan ba da tuta shi zai zama kwamanda shi zai zama jagora na wannan rindina zai tafi ya tafi har tsakar kafirai ga yadda zai kira su ga shi. umar ya ce ban taba kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan dara shi ma me yasa ya kwaɗayin saboda an ce wanda zan ba tutan nan yana son Allah Allah yana son shi akwai wani da tafi wannan ni rara Allah yana domin wali shi ne wanda Allah yake jibinta yake ƙauna to yana fa cikin waɗannan bayan Allah ɗin. dare suka yi ta kowa ya ce to waye wannan Musa habbai kila ma wanda ƴaƴanmu ne mu kila mun taɓa bauta mu gumaka kila ba mu bane kowa ya ta tunani irin su Umar kenan su Abubakar su su suna ga aida can sun zai zamani na bauta gumaka ko kila ma ba su bane kowa yana tunanin waye wane halaru wane wane halaru wane gari na wayewa annabi ya ce ga tuta ga ali ibn abi talib radiyallahu an aka ba shi tuta kaga yana cikin su to waɗannan su ne Allah ke cewa azillatin alal mu'minina azillatin alal mu'minina masu kasantar da kansu ne ga mu'minai masu tawadu'u sakankanin su in wani suna da kuɗi baya fankama ya rika daga kai shi yanzu shi ne mai kuɗin cikin al'umma shi girman kan ya bai sarrafa ba sa wannan haka mai mulkin su baya fankama baya nuna shi shi ne shi ya iya haka suke tsakanin su a zillacin alul mu'minina masu kaskantar da kai ne ga mu'minai cikin su a zo sahu wani ya rika nuna shi wani ba zai tsaya kusa da shi ba ba sa wannan tsakankaninsu suna girmama junansu saboda wannan sifa ta imani da ta haɗa su ba za ka taɓa jiyan ci abdurrahman bin auf ya yi kuɗi cikin sahabai ya wulaƙanta talakawan sahabai ba ko Uthman ya yi kuɗi ya abin nan ko kuma sun yi khalifanci sun yi ba daidai babu shine azillatin alal mu'minina siffar su masu kaskantar da kai ne a ga mu'minai sannan a izzatin alal kafirina masu nuna izza ne da buwaya da isa akan kafirai ba sa taba nuna su ba komai ba ne. yau halin da duniya musulmi take kaga siffa ba irin ta mace musulmi ya rika jin abin da ake cewa a ashuru bin naqs wai rika jin shi fa kaskantacce ne gaban kafiri saboda bai da kuɗi saboda bai da nukiliya saboda bai da wata tsiya bai da siyasar duniya shi kenan kai da kake mai tsarki wanda Allah ke so shi kuma da yake najasa mm. in ba musulun ta yana nan sunan shi najasa mm. wuce zai tafi amma sai ka kaskantar da kanka gaban shi saboda ya sha kwat ya yi shiga rinci yanzu ya kwalkwala kai ya sa likita yana zazzare idanu kai kuma ka sa riga kai gani kake riga kawanci ce kai ma za ka juya ka rika sa kwat kana zazzare mutane idanu saboda ita sun obama suke sawa ita so duk wani kafirin duniya irin shigar da yake kenan yau ya burge to kai ma irin ta zaka ka burge dan uwanka musulmi da zai shiga ta musulunci sai dai kai mai izgilanci ka wulakanta shi to ga yadda siffar waɗannan bayan Allah take su ne a can aka faɗi ashidda'u alal kufari rohama ubainahum ita kuma wannan aya sai ta akasa aka ce azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina can aka fara faɗin ashidda udin alal kufar shine daidai da mai a izzatin masu ne buwaya ne ba sa taba nuna su wasu kaskantattu ne gaban kafirai domin sun san matsayin wurin Allah cewa su muminai ne bayan Allah ne suna neman rahamar Allah suna da wata rayuwa ya dajja ita ce aljanna kafirin mai musulunta bai mutu wuta zai tafi ba shi da wata rayuwa illa azaba da zai gama da ita amma sai ka zo a gaban shi saboda baka sami tarbiyya irin ta sabai da suka samu ba gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan fa ana ga mana ma ahu ne ga fa su ya take ashiddau alal kufar waɗannan ayoyi yan uwa Allah ne ya saukar da su a cikin alkur'anin sa kuma ya bar su mu kamar mai ta karanta su amma idan ana karanta su yadda suke da ma'anar su sai a ce to kaji an ta'adda ai lau yanzu lokaci ne na lallaba dai a zauna lafiya to ce aka yi da ka a zauna lafiya magana muke na kai zaman lafiya ana maka magana ka karanta qur'ani yadda yake ka fassara shi yadda yake kuma a fahimci ma'anar shi yadda take kuma a aiki da shi nuna gabata ga maƙiyanka ba shi ke nuna kai kai kai ainihin ɗan ta'adda ba ne idan makiyinka akwai zama na sulhu a zauna lafiya ba cuta ba cutarwa ya kafirce shi kai musuluncinka shi ke na haka aka ce amma idan kullum kokari ke kashe ka ya nakasa ka ya kasara ka ci arzikinka siyasa ka komanka sannan kuma a daidai lokacin kuma ka daɗa nuna kana ƙauna shi wani irin lalacewa ce wannan a nan an yi kama da waɗannan bayan Allah wanda muke jin labarin sai a nan a cikin alƙur'ani siffar su ce su ga yadda suke haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana siffarsu su wannan aka faɗi siffofinsu aka ce yujahiduna fi sabilillah suna yin wato jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wala ya khafuna lauma tala'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai aka ce zalika fadlullahi wancan abu da aka ba su sifofin can da yadda suke duka falala ce ta Allah yi utihi man sha Allah yana ba da wannan falalar ga wanda ya so wallahu zul fadlil azim Allah ma'abucin falala ne mai girma ibn kasir bai tsaya ba akan wannan sai ce wa hadhihi sifatul mu'minin sifofin nan da aka faɗa mana ayacin wannan da muke karantawa da wancan sifofin na cikin suratul ma'ida dukkan su ce ta mu'minai an yakuna ahaduhum shadidan anifan alal kufar kowane ɗaya na muminai ya zama mai tsananin zafi ne mai kaushi akan kafirai rahiman barran bil ahya ya zama mai tausayi mai kuma ta'a da biyayya ga ainihin zaɓaɓɓun bayan Allah in sun ce kai kai in sun hane ka ka hannu ghaduban abusan fi wajhil kafir wato kafir sifar su yadda take ghaduban masu nuna fushi ne abusan daga al'abasu ne ɗaura fuskar kina abasa wata walla an ja'ahu al'ama su koyar da sifar su take abusan ala wajhi kufa kafiri makiyanka wai ka je kana mai dariya kana mai murmushi shi kuma yana ganin ka aulakance musamman lokacin da kake abin da yake na saban Allah ba ka da kima kamai auren kafiri darajar ka da mutuncin ka da kwarjinin ka shine yana saba ma Allah kana gan Allah wallahi duk talaucin ka tsoron ka yake ji kuma kwarjinin ka yake gani me yasa sardauna Allah ya masu rahama suka zauna da kafiran kasan nan suna ganin kwarjinin su suna ganin kimar su darajar su kuma suna jin tsoron su saboda ba ta abin da suke tare da su koyaushe suna cikin bin Allah suna cikin jin tsoron Allah kuma suna cikin kokarin adalci ga al'ummar su amma daga sadda ya zama suna barna kuna yi suna gaza kuna yi suna kawo maku ƴaƴansu kuna lalata da su kuma haka ake bane kafirai kafiri in ka kai mai ziyara garinsu babban birgiya ya kawo maka yashi ka kwana da ita kuma haka suke bane ne ina ruwan shi musamman kana da kyau so yake sami iri haka suke dabbobi ne wanda duk bai musulunta bayan uwa babban arziki shine musulunci nan wannan kalmar da ka faɗi kafin musulunci da haka ake rayuwa rayuwa ta dabbobi rayuwa ta zinace zinace ta kashe kashe ta abin nan musulunci shine gyara umma to ainihin maganganun da nake faɗi ibnu kasir ya rayu tun wajen ƙarni na nawa tun wajen ƙarni na bakwai ibn kasir yau kuma muna karni wajen goma sha hudu ko karni na sha biyar wajen shekara ɗari bakwai yake wannan magana yanzu sannan banda wannan sifar ya ce zahukan bashushan fi wajihi fihil mu'min mumini shine zaka same shi zahu mai yawan dariya mai yawan bushasha bushu wato bashush kalma ce ta me ta larabci yake tare yana bushasha ashe larabci go to yau haka al'umma shin muna bushasha ga yan uwan musulmi ko muna ɗaure musu fuska to haka aka ce haka suke masu bushasha a fuskar ɗan uwansa mumini kama qala ta'ala kama yadda Allah malaukake ya ce ya ayyuhal amanu qatilul ladina yalunakum al kufari wal yajidu fikum ghizza ya ku waɗanda suka yi imani ku yaƙi waɗannan wanda suke wato kusa da ku na kafirai kuma wal yajidu fikum gilza su sami kaushi da tsanani ta tare da ku kaga kinan ba wani magana sassauta kenan wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wannan maganar ayoyi da ya kawo jiya da fassara mana waccan aya wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر والصهري أو تروار تداعى له هو السهر والحمى wato annabi yake gaya mana matsalul mu'minina fi tawadduhin kwatankwaci da siffar mu'minai yadda suke wajen ƙaunar junansu da jin ƙan junansu ka matsalil jasadil wahidi kamar kwatankwacin jiki guda ne jiki ɗaya ne aljasadul wahid kamar jikinka yanzu ko idza min minhu udhun idan wata gaba ta kuka ka tashi da ɗan kakkar yake cewa ko irin ciwon na ɗan yatsa yana maka raɗaɗi ne maka zuge ɗan yatsa ne amma sai ka ce kan kana ciwo zazzaɓi jikinka sanyi kake ji a lullube ka kaga kai ya ɗauka alhali ciwon a ina yake to haka jijjiki sai ya ɗau zafi idan wata gaba na ciwo gaba daya kenan jikin yana ta wannan gaba shi ma yana damuwa da ciwon rata annabi yace ce haka muminai fuski suke na gaskiya masoya juna ne masu kauna juna ne masu jin kan juna gaba ɗayansu yadda suke kamar jiki ne idan wani bangare ya ɗau ciwo to duk gangar jikin sai ta ɗau zazzaɓi ta kasa bacci ta kasa zaune ta kasa tsaye to haka mumini dan uwanka mumini na cikin bala'i kai ma kamata ka damu ka nuna bakin cikin shi ka taya bakin cikin ka taya shi inda yadda zaka iya yaye mai kai yana cikin farin ciki ka taya shi ka nuna farin cikin ka ba bakin ciki zaka ba kamar kana masa hasada ya zama akwai wannan tsakanin al'umma musulmi sun haɗu sun zama abu guda kuma wannan Allah ke cewa idan fa ba ku yi haka ba ko in har ba ku ba yadda su kafirai haka suke tsakaninsu ne zai kasance akan ku lalacewa da ɓalɓalcewa da tambaɗewa wannan sifofi ne ake gaya mana irin nasu tarahum ruka'an sujada bayan waccan siffa ta su aka ce ashidawo alal kufari hama'u bainahum siffa nawa kenan siffa ta uku shine tarahum ruka'an sujadan zaka gansu kai al-mukhatab wanda ake magana da kai ka kaddara kila yanzu ba sahabbai gare gaban ka amma ka karanta tarihi ka san gwagwarmayar su ka san imanin su ka san kokarin su sai ka rika hararu su kamar ga su a gaban ka shine tarahu zaka su. yadda siffar su take ba ragwaye bane kuma ba zaune suke su ce imani kaɗai ya isa ba ba aiki ruka'an masu yawan ruku'u ne sujadan masu yawan sujada ne ruku'u na wajibi sallolin farilla ba sa wuce su a cikin jam'i hakanan na filifili da ake rawaci gwargwado suna yi tsayuwar dare suna kamantawa rukkan sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wannan siffa ta nawa kenan siffa ta hudu kenan yabtaghuna fadlan min Allah yayin da suke yi ba irin bautan nan bace cayi suke su dai ba su tsoron azabar Allah kuma ba su tsoron ba su neman rahama shi su dai kawai suke a'a suna masu yi ne don Allah shi yasa ma suna neman aljanna su suke nema da niyyar wannan duk abin da suke na ibada suke yi siffa ta gaba ta nawa ta biyar sai aka ce me wato ainihin wa ridwana suna neman falalar Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna neman yardarsa wannan ibn kasir ya ce wa safahum bi kasarati amali wa kasarati salat. Allah ya wasafa waɗannan da suke tare da manzo su waye ne sahabbai ko ka ko kaso su ne sahabbai ko ya kishi can nan anan ne sararin nan ba na ji akwai wanda zai shiga wannan layin su ne Allah ya wasafa su da yawan aiki shine rukka'an wannan sifa ce ta mubalaga rukka sujjada wato wato sujjadan masu yawan sujjada kira ba da sujjada da ake kunkumawa ba marukon da ake shi ba a kememi dan da nan ai azarce kunkuma sallar da mai ita zai yi a jefe shi da kayan shi Allah baya so ba irin wannan suke ba sallah suke irin wacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya masu kamar yadda ya ce masu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi to haka ko suke yi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in ibnu kasir ya ce an siffanta su da yawan aiki da yawan sallah wa hiya khairul a'mal domin sallah ita ce mafi alherin ayyuka na bayi yasa ma annabi ya ce in ta yi kyau sauran ayyuka sai su kyau in ta ɓaci ba ma za a duba sauran ba ashe ga bayan tauhidi dan uwa ba abin da ya kamata ka tsaya ka inganta sama da sallaka. ko ba za ta inganta ba sai ka je makaranta sai ka yi karatu ka san hadisai ka san siffar sallan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ko ba za ka san ta ba tunda ba ka tare da shi sai ta hanyar me sai ta hanyar karatu karanta hadisansa kenan malam albani Allah ya masa rahama yi littafi ya kira shi sifatu salatin nabi ka annaka taraha ko eh, min takbir ila taslim sifar sallan manzo sallam daga kabbarawa Allahu akbar har zuwa sallamewa kamar kana ganin annabi dan ya tattaro hadisai da ruwayoyin da hanyoyin ruwa da komai ya tattara su ya ba da samfur irin na sallan manzo sallallahu alaihi wasallam an karanta shi an fassara shi da hausa da turanci da wahidi yana nan me ke damu matasan mu shine ba nan suke ba abinda suka fi so su tafi yanzu tallar wai wata kwallo za cikin azumin nan amma fara wa gajo ne ce an fara to alhamdulillah ku dai yanzu ga kuran ba wurin kwallo ba to kaga irin wannan yaushe zai baka ka iya sallah ta manzo sallallahu sallam wannan wasanni na banza da aka kana lokacin aka sa su cikin siyasa duniya in yau kana gwamnan Kano kai ma dole sai ka samar da kungiyar kwallo ta Kano kuma sai ka rika ware cikin kudin mu kana basu in baka yi haka ba ka zama dan ta'adda kenan in ka zama shugaban Najeriya sai ka samar da kwallo a hukumance kai ma ka samar da hukumar da ke kula da wasanni kai kuma ba halice ka dan wasa ba ba halice ka dan wasa siyasa ce wai duniya dole sai kayan in baka ba kuma to sunan ka dan ta'adda ba za a ce a wannan addinin shi ne shi bai da wasa ba a kyale shi addinin shi da kifa ba za a faɗa wannan ba sai a ce dan ta'adda ne Allah ya tsare mu da wannan musifa wannan fitina da ake ciki irin ta yau saboda haka ibnu kasir bai bar wasafa mana yadda sahabbai suke ba da ka ce ce wa oh, wasafahum bil ikhlasi fi wato fiha lillahi Allah ya wasafa su da ikhlasi a cikin sallah din rukkan sujadan yabtaguna fadlan min Allah kuna ganewa kaga an siffanta cewa da ikhlasi suke sallar ba dan a ce sun iya ba sannan wal ihtisab inda Allah da neman lada a wurin Allah wato ainihin wato jazira sawabi lada mai gwaƙi lada mai kauri dan haka suke sallar sun to kaga irin sallar sabai dan Allah mu makan ma'adalci zaka siffanta da irin sallolin da yau muke a mu, a mu, a layukanmu ko ina masallaci baragada haka kake tsammanin za a wasa fusabai da wannan a kasuwa liman yana can yana Allahu akbar ina can kan benci a kan benci ne nake sallar daga kofar shagona shi ma wancan alhajin daga kofar shagon shi shi kuma wancan ma yana gaban liman din wancan shi dai kabara kawai ke ji na liman din yake Allah shi ne masani haka ake sallar dan Allah zaka wasafa sahabbai da irin wannan sallar suke wanda su ne aka ce su ne fa aka wasafa su da cewa yan kasuwansu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wasu mazaje ne na musamman wanda kasuwancinsu su saye da saye wasu baya shagaltar da su daga ambatan Allah da an kira sallah a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai a rufe shaguna Allah ya ce muki mutanen Madina har yanzu kasuwar Madina haka take da kasuwar makka da an kira sallah shi kenan sai a ja shago a rufe da mai so ya tafi sallar da ma wanda bai so ba magana ciniki kuma ka yi cinikin sai a yi maka tare da gobe in an ce ka bude kama ba za ka bude ba ba kudi kake nema ba to sai a ɗauki kudin ka kawo ma gwamnati a taimaki addini da ita a taimaki ƙasa da su ka bude ciniki nawa za ka kila riyal dubu goma sai a maka talar dubu ɗari gobe kuma ka zo ka buɗe shagon a gani ba dan kuɗin ka ba dan a hukunta ka gobe ma ka yi magani kuma baka isa ba ka buɗe ɗin sa Allah ya taimake su har yau duk gurɓacin duniyar nan za ku ganye da suke cikin aminci duk hasadar ka da ka in ka je haji ko umara ka dawo sai kana cewa ka mutanen nan wallahi ka dubi dan Allah da suke rayuwa ba abin da ya dame su saboda har yanzu sallan nan suna kula da ita za a rufe masallatai eh, shaguna da kantina sai dai ka tafi masallaci ko kuma ka kulle kanka kai a cikin shagon hukuma kaga ta yi aikin ta sannan sai kaga Allah ya taimaki al'umma to mu koyo sai ya zama ga masallaci ga masallaci nan sai kaga a kwana nan ana yin ana yin jami'i can ma jami'i can ma jami'i can ma musalla can ma musalla wannan irin ruku'un shine ake sifawa nan Ruku da ko ina ruku bargada ai masallaci sunan shi masallaci in har za mu mai da masallaci haka ko ina masallaci ne cikin mu can masallacin masalla kimar masallaci za ta zubi wanda Allah ya faɗi in ka taso ka taho duk tako ɗaya za a share maka zunubi duk a tako da za ka sake maiwa za a ɗaga darajarka duk tako za a baka lada ko ba haka aka faɗi falalar zuwa sallar sannan ka zo ka zauna kana nan a matsayin mai sallah ana ta rubuta maka lada sannan ka tashi ake sallar da kai a baka daraja ashirin da ko ashirin da biyar daraja na Allah ne kaɗai ya san cici daraja me kimata tafi abin da ka zauna kake nema in ya hana ka zuwa masallaci ba za ka ga mun a masalla a makarantun a kasinin mu muna da masallaci mu bashi daraja shi a makarantun mu mu bashi daraja shi a ungunnin mu mu bashi daraja shi a'a sai ko ina sallah baragada yasa sai a ta sallar ba za ka ga abin da za ji a nan gaba ba na su siffar waɗannan bayan da za a faɗi me siffar su ta gaba hmm? kafin wannan siffar shi dai ibnu kasir ya ce wa huwa aljanna wannan abin da suke nema na falalar Allah din ita ce aljanna shine yattaguna fadlan min Allah suna neman wata falala wurin Allah ita ce aljanna kullum ita ce su sabai suke nema domin ita ce arziki ita ce alheri ka je ka karanta surorin nan na kasa wanda muka fi haddacewa kai ta jin yadda aljanna take da falalarta da irin abin da aka da ciki duk abin da ke shagaltar da kai a duniyar nan akwai shi a cikin aljanna ko ba irin na duniyar ba ko babu shi ka ji an ce wato wakawa iba a ba ne a tarab wakawa iba a ba waka sandi haka la yasma'una fiha lagawar wala ba yan mata tsarakun juna su za a bata wanda suke nono tsaye tsaye komai da kake gani a nan ya ka haka yake kuma baya gushewa sabanin na wa azwajun mutahhara a cikin aljanna akwai mata masu tsarki na duniya fa duk wata sai an sami wani lokaci na shan tsarki duk fitina ka dole ka hakura su na can to duk fa an faɗe shi fa cikin aljanna in aka zo nan cikin suratul abin nan gashi ana wasafa maka yadda kayan shimfiɗa suke da gadaji da waye da komai ga sana maimakon kai kwaɗayin wannan suka zo na kana baci lokacin ka wannan an baka shi na nan duniya an baka ɗayan biyu ko kana jin shi kana ganin shi ka tafi ka bar shi mutuwa ta zo kenan ko kuma a kana nan yana nan a gaban naka ya zama ba ka jin daɗin amfani da shi me ake nufi tsufa kenan ga gidan ka haɗa ga komai ga matan ba ka iya kula su ga abincin bakin bai jin tas ɗin shi ga shimfiɗa ba ka jin daɗin kwanciyar tsufa ya zo kai da kake da wannan matsalolin a gabanka ya kamata ka shantike? ko ya kamata ka ɗauko siffar sahabai kai ma ka yafa ma kanka kai ta kokari su ne aka ce wa ridwa to ainihin yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan su ne wato ibn kasir yake ta masharhi yace suna neman aljanna almustamilatu ala fadlillah aljanna da ta ƙunshi dukkan wata falala ta Allah wa huwa sa'atu rizqi alaihim shine yalwa na arziki da za a yi a kansu ba irin arziki na duniya ba kana cikin shi kana tsoron kucewa shi ka kucewa ko ya tafi a ce dawa na mai arziki ko kuma ka tafi ka bar shi ko ka tsufa ka kasin daɗin arziki ko ba kai ke ba wancan arziki ne mai yalwa kuma wanzaje ɗorarre sannan wato ainihin warabahu ta'ala suna neman yardarsa maɗaukaki sai aka ce yarda kuma ba ita ce ta karshe ba wa huwa akbaru min al-awwal yarda Allah ta fi wancan aljanna da abin da ke cikin ta din kama qala ta'ala wa ridwanun min Allah akbar a wata sura da take wato can wata ayat cikin suratul tauba wa ridwanun minallahi akbar yarda Allah da za su samu bayan aljanna da Allah ya suka suna ciki kuma Allah ya ciya da su to yarda ta fi. daɗin aljanna daɗi Allah ya ciya da kai ku duba fa rayuwa irin ta duniyar nan da irin ɗan shugabancin nan mai kucewa yana cike kuce yau in aka ce wani yana can bila ko ina take yana yi da kai bila ko bila ake cewa ko yana can a ce yau ya yarda da kai a yanayin nan na yau kila za ka ta daɗa gamar kai masu abu kila ba za mu ganka wurin tasiri nan ba kila ba za mu ganka sahun gaba ba saboda an yarda da kai wannan wani ne fa da kai wanda shi ma kila inda yake zai fita ya bashi to yadda ta Allah yan uwa Allah ya yarda da su to wannan yarda ita su wancan da ake ta siffanta mana wanda suke tare da annabi ita suke nema da sujjada su da ruku'un su da ayyukansu na ibada da faɗi tashin su da suke an gane da kyau to sai aka ce simahum fi wujuhihim min asari sujud simahum alamomin su wanda suke tattare da su fi wujuhihim a fuskokin su kun ga sallar su da rukuwan su ita ce ta ba su wannan alama ɗin. za ku ga alamomin su fi wujuhihim a cikin fuskokin su min asr sujudi na guraben yin sujadan nan da suke wannan sifa ce da aka faɗi ta sahabbai kuma aka ce har yau har gobe wanda ya tsaya yana da imani yana aiki irin na mumine yana bin Allah sau da kafa yana bin manzansa to Allah zai sanya haske a fuskarsa wannan haske zai zama wata alama ce ta imanin shi komai bakin shi kamar yadda ranar na gaya mana irin mu 'yan afirka baƙaƙe su sauran farare duk da bakinka da bakina in Allah ya sa maka imani sai Allah ya haskaka zuciyarka ko da kai baki shi kuma wanda yake farin duk da farin nashi idan ya bin hanya Allah da ta manzo ba zai ga wannan ba za a ga wannan hasken a fuskarsa ba simahum fi wujuhihim min asr sujud wannan alamar malaman tafsiri suka ce daga cikin alamomin suka ce asumtul hasan zaka ga siffarsu suna da wato kawaici kyakkyawa kawaici kau da kai kyakkyawa tattare da su saboda imani da suke da shi da kusantar ubangiji da suke da shi mujahid shi ya fassara ya ce a'a abin da yake nufi siman fi wujuhihim shine al-khushu' wa tawadu zaka gansu da alama kullun ta khushu kankan da kai ba za ka gansu da nuna jiji da kai ba in dukiya Allah ya ba su su rika nuna kamar ka sa wani mai dukiya in ka gani cikin yaran shi da ke mai hidima ba ka ganewa wani mai mulkin cikin waziransa da waye ba ka ganewa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam idan larabawan kauye suka zo suka taho suka zo yana zaune cikin sahabbai ba su gane shi Ke sa sai su rika cewa ainihin muhammad suna kiransa kira irin gwamnan sunan da ba a so a yi mama babban mutum saboda me tawazu'u da kankan da kai da yake a gaban su su ma kuma da irin tawazu'un da suke a gaban shi to wannan aka ce shine alamomin ainihin wasu malaman suka fassara wannan sifa din suka ce duk da wannan fassarar tasu ba ta da inganci cewa wai alama ce da za a gani a goshin su nan wani baki na alama jira din da aka ce simahum fi wujuhihim aka ce to amma sai su suka ce wai a goshin su wanda sunan goshi da larabci jabaha nan ko fuska ko gaba ɗayan ce ce alwajihu jam'in ta wujo sai suka yi kuskuren fassara to shine sai ake samun wasu sai ta kirza goshin sun sun je su zara su ta kirza shi wai da karfin tsiya sai wani tabo anan da wani alama so a fahimta su wannan ne ake nufi da alama ce ta imani malamai suka ce a'a nan shi malama ma magana yi akai kai bakar gumi kenan akan irin wannan ɗin. ana ganewa wato irin wannan alamar malam ya ce alama ce wacce take ta wasu mutane daban ba alama ce wacce shi hadisi yake nunawa ba ko kuma aya take nunawa domin a nan a aya fuska aka ce simahum fi wujuhihim ba ce ake simahun fi jabahatihim ko ko jibahihim ba alamar su tana a goshin su a fuskaci Allah zai haskaka ta haske irin na imani an gane da kyau komai talaucin ko mumini an fahimta to wannan alamar ita ce wacce Allah zai sa masu kun ga siffar su alamomin su nawa kenan tun daga farkon ka dauko jan bakwai ne ko tara wato ainihin tun daga inda aka ce me na ma'ahu ashidau alal kufari rahama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan to shi kinan sai wannan simahum fi wujuhihim wannan sahabbai ne kuma da su aka ce kai koyi ko siffar su ce da aka siffanta su da ita tasu ce ana ganewa da kyau to ainihin da aka kawo sifofin nan nasu ake bayanin su sai aka ce wato ibn kasir yake cewa sahabatu wato khallasan niyyatuhum wa hasanat a'maluhum sahabbai sun tsarkake niyyar su sai ayyukansu suka yi kyau fa kullu man nazara ilaihim a'jabuhu fi sumtihim wa hadihim duk wanda ya kalli sahabbai sai su bashi sha'awa su burge shi wajen yadda suke da natsuwa da shiru da irin yadda suke cikin shirya ba abin da ke firgita su kowace suke suna suna tuna Allah da inda ya ce su yi suna yi suna tunanin ayoyin Allah inda ya hana suna hannuwa ba sa shiga cikin ruɗu da firgici di yanayin da suke cikin wannan ita ce su fatimomin. mumini sun san yadda sun yadda da kadara ta ubangiji duk abin da ya same su haka Allah ya rubuto masu ba kuma abin da zai kuskure su abin da Allah ya zai same su na ni'ima kun gane da kyau to sai mu dawo ci gaba da siffa wadda siffofin nan da muka ji guda nawa muka ce guda shida ko to ainihin bayan waɗannan sifofi eh, da muka ji da yadda suke da alamominsu sai aka faɗi wata magana aka ce zalika matsaluhun fit taurati wannan shine siffarsu zalika ana waɗancan sifofin da aka haɗa su aka kira da zalika ai waɗancanan ka siffofi da aka siffanta sahabbai da su to irin su ne aka siffanta su da su a cikin ina a cikin attaura yadda aka yi bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da siffofinsa haka aka yi bayanin siffofin waziransa sahabbansa da za su zauna tare da shi ga irin siffofinsu masu ruku'u masu sujada masu kaza masu kaza a cikin attaura haka aka siffanta su kun gane da kyau kalmar zalika mathaluhum masal a larabci na da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar wasfu yana zuwa da ma'anar masal wannan ita ce siffar su wacce Allah ya siffanta su da ita a cikin attaura ko kuma wannan shine misalin su da aka misalta su a cikin attaura dai abin da ake nufi din shine sifa din an gane da kyau to ɗaya kenan sai aka sake cewa me wa masaluhum fil injili siffar su kuma yadda take a cikin injila ta annabi isa kenan a taura ta annabi musa to ga yadda siffar sahabai take kun ga siffar kala biyu kenan ko to ga kuma yadda siffar su take ko misalin su yake yadda aka yi misalin su a cikin injila yadda suke kazarin akharaja shada'ahu kamar shuka ce anan ina so mu kawo tunanin mu kusa yadda za mu gane misali akwai abin da laraba suke ce ma wato ainihin a tashbihu tamsili tamsili da za a matsala maka wani abu ta a makamanta maka wani abu da wani abu don ka gane shi an gane a nan wani abu ne da duk mai harkar noma ko mai shuka zai gane wannan misalin to amma misalin abin da ake so a nuna maka sahabban annabi da suke tare da shi so da haka sai ka dan ka gane misalin sai ka ce misalin su ka zara'in kamar wata shuka ce akhara da shadahu wacce ta fitar da wato ganyayyakinta ka ɗauki masara ka shuka ta ai za ta fitar da wani dan lili ɗaya ne haka ko karmami ɗaya ba can wani nan gefen wani haka wani to wadannan suna ƙara fita su ne shaɗa jam'i ne ki ana ganewa wato ainihin kamar shuka ce da ta fitar da ganyayyakinta ko kamar wata shuka ce da kai dasa ta fitar da rassanta haka kwatankwacin manzo sansana yake da sahabbansa duk sanda wani ya zo ya musulunta ya ƙara mame annabi ƙarfi ana na wani ya zo ya ƙara musulunta ya ƙara mawa annabi karfi haka nan wani haka suka yi ta karuwa suka ta karuwa tun ana makka har aka zo madina an makka ji sun fito su wajen dubu ɗaya da ɗari hudu suka zo suka taho fatahu makka su wajen dubu goma haka to haka masaluhum an gane shi ake so a nuna maka a nan wurin wa masaluhum fil injili in akhraja shaqa'ahu kamar wata shuka ce da ta fara fitar da ganyayyakinta da rassanta kuna ganewa wannan ganyen da ya fita da yadda abin yake fa'azarahu sai ya karfafi ita shuka ɗin shuka ƙasa da ta fito inda ya kasa da shuka take ya tana ƙara ganyayyaki tana ƙara ne kauri tana direwa wannan karan shuka ɗin ko karan dashen da ka dasa ɗin gwanyayyakin da suke fitar shi kuma yana ƙara kuri na ƙara ƙarfi can kuma jijiyoyin shi a suna ƙada da a kama ƙasa to su ne haka sahabbai su ne kamar gayyakin fitar da suke yi azarahu suna daɗa yadda suke ƙara ma shuka ƙarfi haka su masu habbai fito suke ƙara ma da'awar annabi ƙarfi shine ana ake nufi fa'azarahu fastawa ala su abinan fastaghlaza shine sai yayi karfi wannan me shine wato da shan kenan ko shukar ita kanta sai ka dauka anan shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar ga usman ga suwa duk sai kewaye shi ga ashirin ne bil janna ga bai'atul ridwan ga manya manyan gwaraza sadaukai dukkan su sun kewaye shi shine galaza wanda yadda sifar su take da yadda suke ji duk abin da annabi ya ce su yi shi fa za su yi fa shi na wata Allah ke cewa laqadi radiyallahu ko anil mu'minina na kaban da wannan aya ba ita ke so ka mana ba aya inda Allah ke cewa kul abillahi wa rasulihi ba ba ita ba akwai aya wacce take nuna mana ayyadaka bi nasrihi ko yana jin yana ne naka yawa huwa alladhi wato Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wannan aya tana fasara mana fastaghalaza Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa sannan wa bil mu'minina da mu'mine da suka zo suka kewaye ka yadda shuka rassanta suke ta fita suke ƙara yawa suke take ƙara rassa take ƙara dasuwa tana kafuwa to haka sahabbai suka yi ma'anabi. sallallahu sallam suna karuwa suna kara masa karfi shine fastaghalana fastawa ala suqihi wato wannan shukar sai ta karfi sai ta kafa akan suqihi akan makyanjamarta malamai suka ce a suku shine kwauri kina ai ka sami kara na masara ko na dawa wannan karan da ba wannan ganyayyakin da suke fita karmamin shi karan zai kauri ba zai kauri ba yana za ka ta ciccirge su ba zai kauri ba saboda haka samuwarsu shine shine fastawa ala suqihi shuka sai ta tsayu akan digadiganta akan ƙaurinta akan wannan karan nata to ana so na maka haka annabi sai ya tsayu akan abin da Allah ya koshe da shi na isar da da'awa isar da saƙo ba maka sun koro shi ba sun nemi su halaka shi to da ya zo nan sai ya sami sahabbai su ne na wal ansar sai suka kewaye shi suka karfafe shi za fastawa ala suqihi yadda waccan shuka ta da su ta kafa akan kwaurinta ko kace ce akan wato karanta haka shi ma annabi ya kafu akan abin da Allah ya koshi da shi na da'awar shi yu'jibu zurra'a idan shuka ta sami wancan sifofi da muka ji to mai ita ko masu ita za su yi mamakin ta shine ya uji zura shukan nan da ta tsayu akan yamanta ta kafu to mai ita in ya zo ya gani sai rika murmushi ka ga gonan nan tawa ta ji taki kaga ta yi baki kiran ka ta yi shitif ta yi kore fatau sai ka ga yana murmushi ka je ka hira da manomi shi ba abin da yake so irin ana ruwan nan kuma gonar shi ta jikar da taki ta haɗe ta yi baƙi irin ta haɗe ka hira da shi ka ji dariya ina jin ba ku noma ba ku sai da noma yake ba da shiga rai a wurin manomi a ce ana ruwan nan gonar ka ta yi jawar can tana dan can ana hangen mutum can ba za a ɓoye ba kuma gonar mutane ta haɗe yaya bakin ciki to kai taka ta haɗi ta yi likyau shine aka wasafa yujibu zarra irin wannan shukar mai sifofin can tana ba masu ita mamaki tana burge su to amma ku fahimta tashbihi ake gaba sai aka ce me ha liyaghiza bihimul kuffar an sa kaga kenan yujibu zura'a yana gonar tana ba masu ita mamaki to haka nan sadda sahabbai suka zo suka kewaye manzo da taimakon su, da yaƙinsu da jihadin su, addini ya kahu annabi ya rika jin duk inda ya a tinkara za su ce na'am to wannan ya ujibu a wato yana ba mumini farin ciki yana jin daɗi ya ujibu zura. haɗuwar ga annabi tsaye a tsakiya ga sahabbai sun kewaye shi addini yana ce yaɗuwa an yi badar an ci nasara an yi uhudu an yi ahzab handa kenan an zo an sulhu hudaybiya ko an je khaybara an dawo an wane ne an je an yi fatuhu makka ga hunain an yi an samo ganima addini ya kafu ya da su ya ujibu zura'a shi mai gona gona shi in ta kyau tana ba shi sha'awa to su kuma muminai muminai in yi ga annabi sahabban su yana farin ciki yana ba hakan kina burge shi kun gane misalin abin da zai garka faito maka da magana da sahabbai ake so a kamanta waccan gona yadda gonaccen take haka sahabbai suke sai kalmar nan ta gaba ita ce za ta fito maka da maganar sai aka ce me liyaghiza bihimul kuffar Allah ya sanya sahabbai su zama tare da annabi haka tunda aka ɗauko wallazina ma'ahu ga yadda suke ga siffar su ga duk Allah ya ba su wannan ga yadda ma suke kamar wani yadda to duk Allah ya dasa su haka kawai dan ya fusatar da kafirai kuma fahimta duk wani kafiri in dai ya ga yadda annabi yake zabansa to lallai zai zai hankalin zai tashi zai ji haushi zai damu haka Allah ya dasa sahabbai gefen manzo annabi ya sami karfi yadda mai gona ke sha'awa gonar shi mumini ke jin daɗi to su kuma Allah ya masa haka liya ghiza bihumul kuffar dan kafirai su bakin ciki dan Allah ya tusa haushi cikin kafirai wato su sami bakin ciki ina fata kun gane to a daidai nan wurin bari mu koma cikin ibnu kasir domin kun san yadda tafsiri yake ko sai ana koma abin da magabata ibn kasir da ya karanta da ya kawo liya giza bihimul kufa, sai ce wa min hadhihi al-aya untuzi al-imam malik ko intaza al-imam malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid allazina yabghaduna sahabata wato ainihin karkashin wannan aya imamu malik Allah ya masa rahma imamu darul hijra wanda a nan afirka ta yamma muke bin mazhabarsa muke alfahari da shi a ce kai ba maliki ne ko to ma malik karkashin ayanan da ya karanta ta ruwaya da aka samo daga gare shi karkashin ta ne daidai inda Allah ya ce liyahi za bi himul kufa dan Allah ya tusa makafirai haushi shi yasa ya sa sahabbai suka zama yadda suka zama gefen manzo kuna ganewa yace da wannan ne ya ga bi takfirin rawafin ya kamata wato a kafirta rawafid suwaye Rawafin jan ne na Rafin zai kuma shine ike kenan wato yan shi'a masu zagin sahabbai kun gane da kyau imamu mali ya ce karkashin ayan nan ya waje balalle a kafirta yan shi'a wanda suke zagin kafirai bugazu na sahaba wanda su suke jin haushin sahabbai Allah ya ce liyajiza bihimul kufar domin Allah ya cusa makafirai haushi da su sahabbai su kuma sai ga su suna jin haushin sahabbai sun zama mai kenan shine yace la'annahum yughizunahum wa man ghaza sahabata fa huwa kafirun maganar shi ma ibnu kasir da ya rayu wajen karni na bakwai ba magana shi bace magana imam malik ne imam malik kuwa shi ya ga tabi'ai tabi'ai sun ga sahabbai an gane da kyau sahabbai kuma sun ga manzo imam ali ya rayu cikin karni na nawa cikin karni na biyu karni yana cikin karni da annabi ya ce su ne yin alheri to kaga shi ya ce saboda abin da ya sa muka ce masa su kafirai ne saboda suna jin haushin sahabbai su kuwa duk ko wanda ya ji haushin sahabi ko sahabbai shi kam kafiri ne haji hali aya saboda aya Allah ya ce yayi su ne dan ya cusa mu kafirai haushi sai ga su kuma suna jin haushin su sahabbai kuna gani wa faqahu ta'ifatun min ulama sauran wasu jama'a na daban na malamai duk suka yi ma imam malik muwafaqa su ma suka tafi akan ra'ayin duk wanda ke jin haushin sahabbai yake zagin sa to lalle kafiri ne wal ahadisu fi fadli sahaba wa nahya an ta'arud lahum bi masa wato bi masa'atin kathira wato hadisai kuwa wanda suka zo suke bayanin falalar sahabbai suke bayanin duk wanda ya ci mutuncin sahabbai to sahabba wato hadisan suna da yawa wa yakfihim sana'ullahi alaihim kai ai yaban da Allah ya yi masa kaɗai fa ya isa sahabbai ko ba hadisi da annabi zai faɗi a kansu yabo da Allah ya yabe su da ya ce Muhammadu Rasulullah sai ce na ma'ahu ashidda'u alal kufari rannan muka karanta da ku su ne Allah ya ce malaqad radiyallahu anil mu'minina suwaye mu'minina kai ne mutanen wata ƙasa ne wasu waye ne in dai muminai ne za a faɗi Allah ya da su su ne dai kafin kowa ya shiga sai safanin sun shiga in ma ta ki sai aka tantance gaban aya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajar wanda yake zagin su ya je karkashin bishiyar ne to a je karkashin bishiyar ko ne ba fatan basira ba yaushe zaka taba zama dan a dan Allah in dai ba halaka ba ta ya biyar da za a tallata maka shi an ci ko sun suna shi zaka balle har balle har ka karba har ka je ka dauka wai a matsayin kai wajin yi har a ja ku a ci tafiya da ku kauyuka ana yaɗa shi an ciwa je da majigi kwanan ci haka suke ta shiga kauyuka cikin inda jahilai suke sai a je da projector a tafi da abin ana haskawa gashi sannan a gama a kawo buhun shinkafa a ce wannan kyauta ce daga fatima bauta a nan kyauta ce daga abin ali baiti a kawo buhun shinkafa a ba wannan rago a duk saboda a yaudari masu talauci masu jahilci shi yasa wannan masifun suka hada kan dan adam talauci da jahilci to wannan dan adam yana cikin bala'i ga talauci ga jahilci saboda sai a tallata mun sai ya karba ga ɗan buhun masara an bashi ɗan buhun shinkafa shi shikenan kuma ga talauci kuma ga jahilci irin na rayuwar kauye ba kawai ba abin nima sai ga mutum duk da wayewar tashi da irin zamananci na shi wayan tallata mu shi kuma karba ai shi an ci ko daga inda ma ya fito ko inda yake da gwamnati yanzu ko nan ka kalla ya kamata ka san menene a yanzu hayaniyar siyasar duniya nan sai ka je suna cewa ai menene a yanzu gashi nan Iran ta fara ita ma kama da dina nukiliya Allah ya sa da ta samu zake maganin so a zace maka magani wa ya ce maka nukiliyar ta da take yi take saboda addinin Allah ya ɗaukata ai yaran suna nan a tunaninsu irin na maguzanci su tun kafin manzo sallallahu alaihi bautar wuta da abin da suke da shi an can su amma ba nukiliyar da suke yi suke dan su taimaka ma addini irin wanda annabi zo da shi bane in ko haka ne sai ka gaya mana tun da suke yin abubuwan su wacce gwamnati ta kafirai suka kai ma hari a duniya tun da shi a taɓalla har yau har gobe ha ai suna suna tsine ma america suna wage maka eh a hayaniyar yanzu duniya suna tsine masu amma a gefe taliski da su aka hada kai aka rugurguza iraki da su aka hada kai aka rugurguza eh, afghanistan da su a yanzu a nan yanzu siriya inda ake turuwan bamabamai ungunin da suke da ahali suna na ake turuwan bamabamai yanzu da su ake tada kai ta ai sau da nasarullah zai fito yana hayaniya yana ihu da cime mai rawan shi kinan kai kuma sai a ruɗe ka da kime mai rawan ya kamata yan uwa mu yi karatu mu tashi mu san waye sahabbai me ya kima su me cece daraja su kuma ta a cikin qur'anin mu da muke karantawa in baka karanta wannan ba sai a ruɗe ka ibn kasir gasar da ya rayu abin da yake faɗi imam malik gasar da ya rayu yace duk wanda suke jin haushin sahabbai kuma ka kamo tasha sunanta almana'a ta yin shi a ce akwai al'anwar take ko al'anwar ce ko almana'a ta su ce ba abin da zaka ji banda zakin sahabbai a cikin ta kuma su suke safa sanan inda ta su ce wa ciki amma kai kana nan saboda jahilci kana kulle kwakwalwarka a kulle ba ruwanka zai ta yi ba komai su ma yanzu ai siyasa wai ga maka ko sun yi ba za su yi makamin su dan wai su ka addini irin wanda annabi zo da shi ba da irin tasu manufar daban su ma so suke daula su ta fashe tun ta daɗin nan wacce su umar suka rugurguza ta farisa ita suke so ta dawo ke karfi tafi rasha tafi amerika shikenan amma ba daula ta musulunci irin musuluncin da su abubakar somar su kai ba to da haka a daina yaudara ka dan uwa ana ana magana siyasa duniya ana hayaniya duniya irin ta yanzu kai wai addu'a gane su karfi in suke karfi za su dana ina ina za su tare suke Allah ya sa mu gani to da haka yan uwa mu hattara Imam Malik da ya kawo wannan magana kuma sauran malamai suka wafaka masa kuma yake cewa wa yakfihim sana'ullahi alaihim ya banda Allah ya yi musu ya isa shine wanda muka kawo a waccan ayoyi da muka karanta nan nan ya yaba musu aka ware su su kadai aka ce Allah ya yarda da su to yarda Allah ko ta fita kowa kuma ka bane yarda Allah ta fi daɗin aljanna da za a saka bawa Allah ya yarda da kai shikenan ba sauran komai kuma sai ni'ima ta da har abada to Allah ya ce ma ya yarda da wannan sabon kai kuma yau kace kai baka yadda da su ba wai wa'azi zake ga al'ummar zamanin ta suna ta barna suna cin junansu suna kashe junansu suna fasikanci duk fasikancin duniya da tabargazar duniya da aka yi sauran nomi ana yin shi a zamanin al'ummar ka ba za ka sa su gaba kai musu za ah, su kai kullum magana sabi za ka zo kana tsokana magabata suka ce ai ba sahabbai ba ko na baya baya da su kullum wa'azinka akan su ba daidai bane yau ko su shehu usman Allah ya kara musu rahama su za ka yi ta caccaka ka ce ba su daidai ba lalle wa'azinka akwai alamar tambaya kai shi balle ka tafi sama manya manya su imamu ahmad irin su ibnu taymiya da suka rayu suka yi gwagwarmaya suka yi jihadi suka yi waye irin su ibnu qayyim sa kai sama ka tafi ka ce zaka tafi su imamu ahmad imamu ahli sunna wa jama'a ka tafi irin su imam malik duk ka ce su zaka ta caccaka har ka tafi ka shallake ka kai kan tabi'ai irin su mujahid su dawu su ko su muhammadu ibn ka ce duk ma ba maka ba sai ka tsallaka kan wanda suka kewaye da manzo sallallahu wanda ya ba su aure suka ba shi aure ya fita yaƙi da su yana gida suna ta kullum abu huraira baya rabo tare da manzo sallallahu sai in zai shiga wurin iyalin shi yake kyale shi har irin dan kore da nan dan kwararo sai ya ɗaukan mai takalma ya bi shi wurin kullun yana nan tare da shi amma wurin dan shi sai ya ce maka da hadisan ne rutu zai ce ai santi maiki santi ai kun san santi ko wai wai duk abin da yake faɗi santi ne kawai ya ci abinci ne ya ji daɗi sai ya ta santi yadda kake da bukhari kake da muslim haka shi a suke da littafin su wanda yake shine matsayin buhari ke aurenka yana nan kuma shi'a da muke da su ba su taɓa karin wannan ba duk wani abin da qur'anin nan da yake gaban ka kai da shi su a wurin su ba ba shi ne cikakken qur'ani a wurin su ne akwai sura da babu akwai ayoyin da babu su a wurin su ne suke da cikakken alqur'ani kuma wanda suke zarga sun tawaye shi su ne su abokan su masu usman jisar da suka ce jisar da kaji sun ce la'anatullahi alaihim jisar da suka faɗi wannan abubakar umar usman suke nufi amma in suna gaban awam jahilai da ake tallata musu ba za su faɗi ba jisar da kaji sun ce ai ba yau aka fara zalunci ba to suna nufin usman kenan abubakar sun zalunci sun hana muawiya abin sun hana aliyu shugabanci duk haka ya kamata dan uwa wannan ina faɗi so da matasan mu kana nan ka shiga jami'a za ka haɗu da wani matashin baka san daga ina yake ba baka san tsayar da ya kunso ba baka san gubar da yake da ita ta bi ciwon kanjamau cuta ba yanzu ya furza maka ya cusa maka ka dawo ka zo kai ta zazzare mana idanu wai kai ma yanzu kai ma ka samu wata aqida ba karatun kai ba kai karatun ba kama san mecece shi arba ba ka san mecece suna ba kawai kai dai ga kanan wai kai an tallata maka kuma ka ka karba ka saya yasa ya kamata yan uwa mu yi hattara da kyau ku dubi wata aya a gaba wacce ita ma ya kamata mu yi farin ciki da ita gaban ayar sai Allah ya ce wa'adallahu Allahu allazina amanu wa amilu salihati Allah ya yi alkawari ga waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka nagari home daga cikinsu min din nan suna cikin abin da ya suke bi suke yi wata da wasu ce ai min aka ce home? wasu wai daga cikinsu ɗan wasu ne kaɗan saura duk rija haka suke cewa to wai gaya maka kai koma duk malaman tafsira din suka ce min ce da ta zo li bayanin jinsi ba wai tana nufin tabi'idi ba ne an gane ko sannan in ma ka ɗauka haka ne ai sahabbai gabaki ɗayansu da hadisi ƙarar annabi diya abin nan ɗinsu mun karanta da ku guda dubu ɗaya da ɗari hudu matsayinsu sannan hadisi karara da annabi ya zo ya ce gashi nan ya kawo shi anan ya ce kar ku zagi sahabbai na kar ku zaga bai ce ku zagi wani da wani ba kar ku zage su kar ku taba su saboda matsayin da Allah ya ba su ko fahimta da kyau to shine wannan ayar da aka kawo anan ya ce wato ainihin Allah ya yi ma muminai wanda suka yi alkawari suka yi aiki na gari maghfiratan bi dhunubihim gafar zunubinsu wannan kalma maghfiratan bi dhunubihim tunda mu'mini aka ce za a gafarta musu zunubinsu ko Allah ya alƙawarin zai gafarta musu a kaddara sahabbai sun yi wani abu na kuskure to Allah ya ce alƙawarin zai gafarta musu to sai ya kuma za ka yi ai ba sahabbai ba ko mu ga garin musulmi akan sahabbai yadda Allah ya kawarin duk wanda ya laifi ya tuba Allah zai gafarta mai haka abin yake in kai laifi ba laifin da ya fi shirka girma a wurin Allah ka hada shi da wani to yau in ka zo ka tuba ka daina Allah zai gafarta maka kuma shi kenan ba zai kama ka da laifin ba to amma wasu yan shi su ce a'a ai sun yi laifi kuma suna nan da laifin wacce za a sa bayan ga Allah a nan aya karar Allah ce wa adallahu amanu wa aminu salati minhum maghfirat Allah ya musu alkawari na gafara zai gafarta musu daga zunubansu to tunda haka ina ruwan za zaka zo kai tarihin da zaka karanta na sahabbai na musulunci kai baka da tarihin karantawa sai tarihin yakin Muawiya da Ali yakin Aisha da wane ne wannan su za a karanta maka wai kai iya tarihin da ka sani kin na musulunci duk abin da muka karanto din sa na Google mai ba za a karanta maka shi ba ka je ka ga salabu wanda ake karantar da wanda suke karatun addinin musulunci a nan kasar har yau har gobe a bayar haka yake ba za a karanto maka yadda annabi ya gwagwarmaya a sai dai tarihin musulunci shine karanta maka eh, ne rikicin muawiya da aliyu rikicin aisha abin nan wanda aka yi ta fama kaza nan a cika maka kuma dama kai ba ni karatun kai ba kai ba baka sami tattaccen karatun ba kai ka ce salabus din na shi'a ne aka dauko aka aji kuma har yau maimakon a gyara shi haka ake yi wannan daidai ne to kaga sai a ɗauke wannan sai a rufe wannan ayar sai a sai sai sai ka ji ɗalibi na nema sai ka ji ɗalibi na nema ya zagi mu'awiya saboda an cusa mai ai mu'awiya shi kaza kaza shi mu shi ma aliyu kaza mu'awiya mu'awiya wai ya fara jin haushi mu'awiya kenan maganar da tun a risala fa mai risala abu zai da kairawa ne ya ce duk abin da ya faru tsakanin sabon nan ko kame bakin ku amma shajara bai na. duk abin da ya gudana karkace uffan ba ruwanka domin duk abin da suka yana karkashin ko dai ya yi istihadi ne duk ko abin da aka yi shi bisa istihadi in ya daidai yana da me ladabi in ya kuskure shi kenan tsakanin abin da suke tsakanin aisha da wa da aliyu rikicin da ya faru dukkan su kowa istihadi ba da ganganye ba hakanan kuma in ma mu kaddara da gangan suka yi to ga abin da Allah ya ce anan wurin magfiratan Allah ya gafarta musu tunda ya ce ya gafarta mu'minai to su sai ka cire su su su saboda makiyanka ne su Allah ba zai gafarta musu ba bayan ko ba su ba kai ma yanzu in kai laifi Allah ya gafarta maka sai su ne kake tsammanin kuma Allah ba zai gafarta musu ba likicin da ya faru Muawiya da Ali akan shugabanci ko an kashe Usman ibn Affan kafin ya za a yi su mutanen madina suna ga shi kenan yanzu ba rikicin suwa suka kai tun da sun gudu ba shi za mu tsaya ba a samar da shugabanci don kada a yi ta fitincinu aka yi ma mu baya. shi kuma aka yi ma na ibn abi talib mu baya shi kuma mu'awiya yana can sham shi ne gwamna shi kuma ya irin tashi fahimtar cewa a'a ba fa za a naɗa shugaba ba sai an bi diddigin suwa suka kashe shi sai an bi an same su an masu hukunci sannan a naɗa shugaba baki a naɗa mu'awai ba a shi dai sai an yi haka tukunna wannan fahimta shi ce to kadara ya kuskure tun da mun ji ba ma asumi muwaƙi da mutane sunan jama'a sai wa sai manzo in yayi kuskure nan Allah ya ce ya gafarta ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari gafara mai girma kana jin shi shi ba zai shiga ƙarshen wani aya ba saboda baka shi shi fa sakatare ne mu awai fa sakatare ne yana cikin sakatarorin manzo sallallahu amma ka rika neman ka zage shi ka ci mutuncin shi saboda an ɗauko gurɓataccen rubutaccen tarihi an karanta maka ya shiga kwalwaka wanda ba daidai bane ya kamata mu tace tarihin da muke karanta ma mu tun daga matakin firamare har inda ji zaka je kai karatu musulunci amma mu rika karanta musu tarihin da zai zama bala'i a gare su su rika jin wani kulli wanda yana cikin addu'a da ake cewa mai wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sa gilli a cikin zukatan mu kan wanda suka imani ma wai ba imani bane Abubakar Usman basu ba Umar basu imani ba to ciki Allah kar ka sanya kulli cikin zukatan mu kan wanda suka imani wannan aya anan wurin shamila ce yan uwa ta haɗe da waɗancan bayan Allah na farko har zuwa yau har gobe cewa Allah subhanahu taala ya tanadan mu wanda suka yi imani suka yi aiki nagari wato gafara ta musamman da lada mai girma tawaban jazilan wa rizqan kariman lada mai girma mai gwaɗi da arziki shi ma mai girma Wa'adallahu haqqa wato wa'adullahi Allah haqqun alƙawarin Allah fa gaskiya ne ba ana haka aka ce wa'ada Allah allazina amanu a wani wurin a ce a adda wani wurin a ce wa ada an tanada wani wurin a ce an yi alkawari alkawarin irin na nan ne kaya ya alkawari kaza kaza nan kaza za mu muku kaza ɗaya? Eh? irin shi ne wallahi ba shi bane yan uwa bal alkawari ne irin na Allah shine ibnu kasir da yazo ya ce wa wa'adullahi haqqun wa sidiqun la yukhlifu wa la yubaddal baya saba kuma bai canzawa wala yubaddil baya saba alƙawarin sa kuma bai canza shi ya alƙawari ma muminai wanda suke aiki na gari in sun yi kurakurai Allah zai gafarta musu kuma ya ba su lada mai girma akan aikan da suka yi wa kullu man tafa athara sahaba fa huwa fi hukumihim wannan ne na ciya kamata mu faɗi ciki da ayyana. kun ga farko aka faɗi matsayin manzo ko muhammadu rasulullah wannan kalmar rasulullah duk wani bayani da za ka ta kunshe ta duk wata falala da za ka faɗi ta annabi da siffofinsa da ka ce rasulullah ka gama shi yasa ya inganta cikin hadisi ya ce la ta tsaro ne kama a nasara isa na maryam kada ku kuzuzu ni ku kamba ma ni ku kai ni inda allah bai kai ni ba irin yadda nasara suka yi ma isa da maryam ya suka kai shi suke ce mai Allah ya ce karku man wannan duk sadda za ku yabe ni yaban na nafi so nafi jin daɗi kulu abdullahi wa ku ce bawan Allah kuma manzansa kun gama yabo abdullah bawa na Allah kamar yadda shi ma Allah ya kira shi da wannan sunan ko subhanallazi asara bi abdihi Ila ya wato tsira wato ainihin tsarki ya tabbata ga wannan da ya tafi da bawansa aka yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa masjidil aqsa sannan daga can kuma aka yi mi'raji da shi ai Allah ya kira shi bawansa bawansa to Allah annabi yana jin daɗi ka kira shi bawan Allah sannan zai ka ƙara mai da nan girman da Allah ya ba shi ba mai irinta ka ce rasuluku manzansa manzan Allah wannan shi ne jiya wanda za ka wani da ce karku kun zuwa ta ne amma yau fa ya ake sai ka ci mutum ya zo yana nema ya ba annabi matsayin Allah mutum ya zo yana yaban wani cikin sahabbai ya rika nema ya ba shi matsayin annabi wanda ba daidai ba ne ya zo yana yaban wani bawan Allah salihi ko wani shehi shi kuma yana nema ya ba shi matsayin annabi ba ka ake ba ne wannan masu yaban za su yi bayani gobe kiyama wallahi za su wala takfu laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana dukka sai an tambaye ka me ka faɗi da harshen nan naka me idanka me ka ya rubuta duk sai an tambaye ka a je ka rubuta waka kana ɗaukar ka nemi ka zama mushiriki, siffofin Allah dukka ka ɗauke suka ɗora ma manzo ba daidai ba ne siffofi irin na manzo ka ɗauke su ka ɗora mashehinka ba daidai ba ne ya kamata mu hattara mu san irin yabon da za mu yi ma Allah shine aka gama can Muhammadu Rasulullah a takaice sannan sai aka fara wallazina ma'ahu ashidaw alal kuffari ruhama ubainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شداه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار kaga ji su ake yabo ina kai kuma za ka samu ka saɗaɗa kai ma ka shiga sai Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu ko wa amilu salihati Allah ya samu cikin wanda suka imani shine anan ibnu kasir yace wannan sifa din sai ya faɗi yace wannan bayanin da aka yi wa kullu man iktafa athar sahaba duk wanda ya bi gurbin sahabbai ya taka takon da suka taka duk wanda ya wannan fa huwa fi hukumihim shi ma na cikin hukuncin su wa'adallahu alladhina amanu sune na karqamul awwal sai fatan mu Allah ya shigar da mu karkashi ko eh wallahi ku kudubi aya fa da cewa adallahu allazina amanu wa amilu salihati haka ne minhum maghfiratan wa ajran azima ajran azima duk malaman tafsir sun fasara shi da me aljanna shine ajran azima Allah ya masa alƙawarin lada mai girma ita ce aljanna shine ibnu kasir da yazo yace dukkan wanda ya bi gurbin sahabbai to shi ma fa ya shiga ƙarƙashin hukuncin su shi ma zai samu wa lahum al-fadlu was-sabqu wal-kamalu allazi la yalhaquhum fihi ahadun min zai sami falalar da suke su ma sun samu da irin rigaya nan da suka riga da kamala wacce ba mai iya riskarsu ɗaya daga cikin wani al'umma din amma dai zai shiga shi ma ya ci arziki amma matsayi ce ya kai kamar su koya tare tarar da su ko ya fi su wallahi ƙarya ne kowai duk wani abu da yau za a zo a ce an aje maka wai kai kai in kai shi kana da matsayin sahabbai kana da ma matsayin annaba kaza kana da haba matsayi haba dan uwa kai kan kai mu kanka da ciwon ai ko matsayi irin na duniyar nan wanda ya taka matakin da ya taka kai kana kasa kana da digiri dinka. wani kila yana da uku wani ya zama farfesa ya ci gwagwarmaya idan shi ya koki kila har ya abin nan ya yi furfura kai kuma yanzu ka fara karatun sannan ka ce matakin kuɗi da shi anya zai yiwu a wurin masu ilimi ba za su yadda ba in ka kwana kana faɗi to balle sahabbai gwagwarmayar da suka sha ɗan uwa da irin rayuwar da suka yi kai yanzu cewa rana tsaka kawai sai ka taso ka ce wai ga wani abu wai a baka za yi shi dan Allah menene wannan damfara ce ko ko rufa ilimi ko kai ka fi kowa rashin hankali da ka yadda dan wallahi ne waɗannan abuwa in ana faɗin su na fi jin haushin wanda ya yadda abin tunda an baka hankali dan uwa kuma an ce kai amfani da shi ya kamata haka zo aka gaya man magana bahaushe yana wani karin magana yan mafaɗin magana majiyanta Allah ya saboda haka yan uwa Allah ya samu shiga karkashin waɗannan bayan Allah da aka nuna mana radiyallahu anhum Allah ya da su wa ardahum ya ƙara yarda a gare su wa ja'ala jannatil firdaus ma'awahum Allah ya sanya aljanna ta zama ita ce aljanna firdaus ita ce makomarsu wa tarifa'ala kuma Allah ya aikata tun da ya ce ya da ko to sannan hadisin da nake cika muku shi da ka akwai ruwa da muslim wanda hadisi ne na wato abu huraira manzo sallallahu alaihi yake cewa la tasubbu a sahabi wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma raka mudda ahadukum fa ahaduhum wala nasifa hadisin muslim ne wannan annabi yace kada ku yadda ku zagi sahabbaina kar ku zage su saboda me na rantse da wanda rai na ga hannunsa kullum ina gaya mana ko annabi bai rantse ba dole kai da magana shi inda kai mumini ne to amma annabi sai ya rantse dan ya karfafa magana kai ka san magana ba ta wasa bace ka tsaya ka fahimci ta da kyau na rantse da wanda rai na ga hannunsa law anna ahadakum wallahi da ɗayan ku anfaqa misla uhudin zahaban zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu din na zinari ne nashi ne ya kai girman dutsen uhudu ma adaraka mudda ahadihim ba zai iya riskar abin da mudu ɗaya na ɗayan ya ciyar ba wala nasifa kuma aka ce mu wato mudda shine a haɗa hannu haka ko cikin shi ka ciyar nasifa kuma shine cikin tafi ɗaya to ɗayan ku ba zai riski abin da suke ba na ga muku dutsen uhudu ya kai wajen kilomita goma a madina tsawonsa duk ne. gefen madina wajen ta gefen ta dishi ne kuma dutse ne ba irin nan dutsen da a'a dutse ne zalla dutse na ya ce ce dai a ce naka ne kuma gwal ne ka dauke shi ka dankara shi wajen taimaka ma addinin Allah ba ka kai kamar su ba to yaushe za a zo a ce ga wani shi kuma su zai ta tabawa kuma da yake kashe da yake kaka taba su ku dubi malaman hadisi masu harkar jarhuwar dai dibbin kwakwafinsu da kwakulo laifin mai laifi ko makaryaci ne ko mai gaskiya ne ko waye kun ji suna magana sabai duk inda ake fara daga kan tabi za a fara saduqun adnun ko wane ne haka zaka ji amma ba za ka taba ji an ɗauki sahabi ana jarhin sa ba ana ɗaga shi ana shiwa shi ba sa wannan babu saboda haka yan uwa mai hatara su ji tsoron Allah mu tsaya inda ya dace mu tsaya da mu sami rahamar Allah wannan aya kamar da ya ga mana kun ga mataki uku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sannan sauran mu'mine da muke fata Allah ya saka mu a ciki kuma mu fahimce ta yadda ya kamata mu fahimci musulunci yadda ya kamata shine ina ganin saboda yanayin lokaci a kanta za mu tsaya ta sai malam ya ce anan wa hadha akhirul ismin al-awwal min al-qur'ani wannan ita ce ƙarshen kashi na farko na al wanda ake ce masa mu'awwal surori masu tsawo tun daga bakara in ka ɗauko zuwa nan wannan suratul fatihi su ne ake kira mu'awwalat kenan wa qad khatama bi surataini. huma fil haqiqati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yace an cika dogayen surori da wannan sura guda biyu wanda bisa haƙiƙa suna bayani ne kan manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wato wa Huma, al-fath bi sayfi wa nasr ala man qatalahu zahiran kama hutima abin da suke nunawa dai irin buɗi da Allah ya ba manzo sallallahu da wanda aka yi na yaƙi da nasara da Allah ya bashi akan wanda suka nemi su yaƙe shi Allah ya ɗaukaka shi ya ɗora shi a kansu alƙisar sani kashi na biyu ba mu tashi ba kashi na biyu shine wato ainihin al-mufassal kashi na biyu na alkur'ani shine surorin da ake kiran su surul mufassal wanda suke su kuma ba ƙanana ƙanana ba amma dai a rarrabe girman su bai kai waɗancan ba su kuma hakanan an fara su bi surato ainihin bi surataini huma نصرت الله bil hali alaman بالنصر باطنا nasri batinan su kuma an cika su da aka gama su can ƙarshen qur'ani sai aka cika su da surori guda biyu su ne falaki da nasi surorin nan guda biyu abinda suke nuni su ma cin nasara ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam a halin da yake ciki na yanda yake abinda duk ya shafi wato wani abu na karara haka nan kuma ita suratun nasi tana nuna cin nasara na ɓoye domin ita falaki ana neman tsari ne da duk sharrin mai shari na wace kul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa kaga ma khalaqa duk abin da Allah halitta kana neman tsari shi mutum ne aljan ne kwaro ne tsuntsu ne waye to kaga an cika ta da wannan ita kuma nasi kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharril waswasil khannas alladhi su fi sudurin nas min aljinnati wan an cika ta da neman tsari da abin da yake na koyi sawa'un mutum ne makiyin ka koyi aljani ne a koyi duk wani maki na koyi shi kuma ana neman tsari da shi da su aka cika su wanda surar da za mu tashi in Allah ya sa muna da rai gobe to za mu tashi ne mu fara ne za mu fara da mufassala ita ce suratul hujurati abinda muka karanto na waɗannan ayoyi da waɗannan surori Allah ya ba mu ladan abin da muka Allah ya sa a mizanin mu sai abin da ga tsoro can tambaya yanzu Allah mai tambaya yake cewa mace ce take ciki tana hawa da laurayi mara harna mai yana sa ka yawan ruhin kuma amma da take jigata mara shi ne ke cewa har iya ake azumi har sai ban sallah ta hama kuma kuwa san jisar da ta samu sauki ta ci gaba ta sake dawowa ta aji mai shara ko mai ciki to alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam ba kamar yadda ina jin mun bayani ko cewa mace mai ciki da mai shayarwa malamai sun saɓani kan hukuncin in sun sha azumi cewa za su ko kora ma za su dan mace ta sha azumi kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce ta sha saboda jin tsoron kanta ko cikinta ko tsoron dan da take shayarwa to za ta sha ne kuma ta ciyar da miskini a mamadin azumin da ta sha in a wannan rana ya kafa hujja da aya wallazina yuqunahum fa fidyatun wallazina ko allazina ko allazina yuqunahum fa fidyatun ta'amu miskin waɗannan da azumi ke wahalar da su Ko za su sha su ne farko da ke aya ta sauka su da ana nufin tsoho tukub tukub da tsohuwa da mara lafiyan da ba zai ba waraka yana cikin ciwo kullum za su ciyar ne to ibn abbas ya ce ai wannan ma aya ta shafi mace mai ciki da take jin tsoron cikinta ta yi keɓarinsa ta yi wani rashin lafiya ko kuma a'a macen da take sharuwa ba nono ɗan zai shiga wani yanayi ya ce su ma suna ƙarƙashin wannan sai su sha kuma sannan su ciyar babu rama abin da yasa ake ce tambaya akan wannan munan saboda masaban malikiya abin da suka tafi a kai Macen mai ciki da mai shayarwa in suka sha ramawa suke kamar yadda matafiyi yake ramawa ko kuma kuma mara lafiyan da in ya warke yake ramawa haka suka yi kiyasi suka ce yadda mara lafiya Allah ya ce ko wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai aka ce to haka nan ita ma mai ciki da mai shayarwa su ma haka za su ainihin ciyar wato za su rama azumi ke sai su kirga abin da suka sha in azumi ya wuce su rama to da haka wannan baiwa Allah ita za a ƙara tambaya muddin ta san wannan azumi ba za ta iya yin shi ba in ta ga yanayin da take shiga sai ta sha azumi saboda rura cikinta in sannan ta ciyar da miskini a wannan yini da ta sha mun yi bayanin ciyarwan cewa shine za a ciyar da ainihin miskini abin da ya shafi sa'i guda na dabino ko na abinci abin da jama'a suke ci wanda yake shi Allah ya fore masu fa'ica gero masara dawa shinkafa sannan muka ce sai dai in ka ba miskinin iya yadda yake tsoron shi aka kila zai shi rasa yadda zai da shi ta iya haɗa mai da kuɗin cefa ne ko kuma ka mai lafiyayyen abinci haɗaɗɗe ka kira shi ka ba shi wannan duk ciyarwa ce kuma yayi domin Anas dan Malik mun ji yayi haka lokacin da ya sami shekaru ya zama bai iya azumi to sai ya zama ya haɗa miskinai talatin ya masa abinci haɗaɗɗe irin abincin da ake yi farfesu haɗe da nama da ɗan abin nan haka haka ya masa ya kira suka zo suka ci suka koshi to kai ma irin wannan ɗin ya kamata Allah ya kore maka kai a wanda iyayensu sun manyanta tsofaffi ba su azumi to kai da sai ka ɗauka gabaran wannan hmm. akwai wanda kuma suke suna da mara lafiyan da ba na warkiya bari su ma sai a yi masa haka haka na wanda yake da matarsa ba ta iya azumi saboda wannan larurar na shayarwa ko na ciyarwa na shayar da nono ko na ciki ita ma sai a ciyar mata wallahu ala malamin tambaya yake cewa yana an wani abu a zuciyarsa idan ya a tunanin mahalicinsa ba su da maka ne to ai alhamdulillah tunda Allah ya sa in ya cina zai banna ya cina mahalicci ya saba ya fasa kai alama imani ce wannan alama shi mai imani ne kuma sai ya ci gaba da cina ubangijin sai na biyayya gare shi yana nisan ta hana hanansa na'am ana da cewa ya halatta mata ne su bi daga a bai halatta ba ko dai su tako su zo masallaci su bi ko kuma su yi tasu kowace ce ta ta ɗakinta, kamar yadda ya inganta cewa kada ku hana bayan Allah mata zuwa ɗakin Allah amma sallar su a ɗakin su ita tafi eh haka na bai hudi in za su zo kar kuma ku hana su Ma su shiga irin ta musulunci su rufe jiki daga sama har ƙasa kuma su kawana kan soje guda su yi sallah ta tsoron Allah su koma gida babu laifi ba wace fitina in kuwa haka ba za ta yiwu ba to su ta sallar ta a ɗakin ta ta kaɗai Allah zai ba ta lada da haka na ya ce ita ta fi mata sallar ta a ɗakin ta ba wani damuwa sai ta yi ta haƙura da wannan jam'i in ko tana son jam'i to ta tako ta zo amma daga gida ba za ta ba kai ma daga gidan ba za ka ba ka san ba ma can ba wai akwai maza ma da suke yin sallah daga gidansu Allah ya sauke to abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure daga shedan ne Allah ya gafarta mu Allah ya kara mana imani kara mana san sahabbai kara mana san manzo sallallahu alaihi wasallam kara mana koyi da shi tabbatar da gadigan mu akan sunna ya hada mu da magabata Allah ya azurta mu da aljanna Allah ya azurta mu da aljanna Allah ya azurta mu da aljanna wannan ibada da muke duka Allah ya sa a mizanin mu Allah ya sa ta zama sababin shiga mu aljanna Allah ya shirya mana da al'umman mu Allah ya gyara mana zukatan mu Allah ya ƙara mana imani ya ƙara ma al'umman mu imani yanayi da muke ciki na rashin wato kwanciyar hankali na tsaro Allah ka kawo mana aminci kawo mana da dukkan wani abin firgici da tsoro ba mu zaman lafiya ka ba mu aminci ba mu kwanciyar hankali ka ba mu arziki mai albarka ka ba mu arziki na halal wanda suke cikin kunci na rayuwa duka Allah ka yaye masu Allah ka wasa'a masu Allah ka yassare masu Allah ka ba kowa abin yi na halal wanda suke bukata aure suke sha'awa Allah ka ba su iko wanda kuma suka suke bukata kare Allah ya sare masu wanda suka yi dan Allah ya ba su ikon ciyarwa da nauyi Allah ka ba mu ikon tarbiyyar ƴaƴan mu tarbiyya ta addini Allah ka shirya mana da su shirya ta addini Allah ka dora su kan gwadabe na daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk